a shirin da ya gabata a muradiya. Zan cikin ɗinki kafin ki wuce. Cikin ina kuma. How? You're from a very wealthy family and I barely even have enough food to eat or to have good clothes. Ma, kai ki na kuma ka ashe anguwan ma. No, no, I can't. I'm sorry. wallahi music ma wallahi daɗi nake jin ga miki zan jin kayo music ne rawa kake bukatan waya dinnan fiye da ni ai gashi na goje <laughs> yanzu za ka zo ka zauna da ni a nan ka yi magana ka ce ka faɗi duka abin da ke zuciyarka kuma za ka iya magana da mace kamar ni ba don Allah yariyar nan bango na nan tare da ita dai ko ai komai na tafiya daidai ya kamata ina da mafita ina son ku aje ta gobe ko zuwa jibi sannan a ɗan ƙara mata da mari Nifa? Oh, welcome. Thank you. Gaskiya fa hankuri zaki san gidan nan nawa maneji niki. Please have a seat. Yanzu gidan nan ne kake ce min wai maneji? To, bai ganda take ba. Ai, masu ko ai ko masu aiki ma da suke karɓa albashi ba. Akwai wanda ma gidansu ma wannan kyau. Ai, you are just saying this don't even wish No. You don't mean it. Nice, please. Please, sit down. Thank you. Ah. Uh. congratulations to all of us. So it's not only me. Gaskiya. Kasan da mun are losing contract din nan ah da na bar Nigeria I'm telling you, you know how the country is now. I achieved 500 million. I'm very happy. Yes, I will. You need to see how I brag to people. <laughs> yeah, I'll, I'll discuss with the minister, then I'll get back to you. Burn the number of head, Ama, I don't know. But just give me, give me two hours, I'll call you back. I have a gentleman here, Naga. his face is uh, looking as if, you know, he's, he's on, his head is on fire. Yes, I'll get back to you. Congrats. Oh, now what is gode say? Malaya, are you alright? Naga, come on, you are looking moody. I'm fine. Okay. I know you, you are not fine. What's the problem? Abba, kasan kasan wasu abubuwa ne a in wannan office. din. Ko su set rules there. Apa, ni gaskiya everything is boring here. Rules like um, do this, do that, and Say ka zo on time, you report at o'clock, lokacin break, lokacin tashi, shine kawai problem ɗinka? To ko addini ma haka yake. Yes. komai na rayuwa dole se ka bi the depth abin da ba doka to ba riba you understand so you get used to it my son ni na gaya maka you will enjoy it one day ni na gaya sai ka kwana office wata rana gaskiya ina jin ranar na abu what's the problem hmm? everything is boring <laughs> kaka da mu bari ah, zan rage maka aiki yanzu anyway ka ci abinci ban ci ko sai a kasar cin breakfast you are back to Nigeria. You have to adjust. Breakfast is very, very good. I'm not hungry. It's not. You don't take breakfast because you are hungry. Do one day get okay breakfast, but then you always have I'm telling you this. Agani? Niger. Yanzu me za ka ci? Abada abin da the No, near the lunch they kai breakfast. <laughs> manta ban gaya miki jiya ba kuma na ga wannan gayi din fa wani gayi wannan gayi din mana wanda ya kawo miki designer materials din nan Aisha you da yawa na kawo min materials wanne daga ciki well um yes Rather than the muke zuwa din nan a cafeteria wannan gayi din da the spillin miki juice a jiki wannan which oh that one yes that one <laughs> I think I saw him yesterday. Maybe ko shi ne ko kai shi ne sorry na gan jiya Aisha I've forgotten that one Tintinima mm. I thought you said he's cute and since when has been cute giving a girl some money If that guy might be rich da Allah sami da ya siya wayannan designer abubuwa Kika sani ma ko yana aikin gwamnati ne kawai rana an biya shi albashin shi yazo yake sai ya burge ni. That's not fair. Really? Abamana, mana, won't ke mana. That guy is from a rich background. That is rich, oh. Whatever. Honestly. I don't want any. Yes, I think careful. I think that guy is very, very rich. Wai me hana ki yau ne? Ba ki da a zuwa ne? Na na. Dala ki fita shi a Ba zan ba ki shishan nan ba fa inda kika zai ba. Ah, na so enjoy your shisha. Gaskiya oh, cause I got my coke ki je ki nemi naki ah, da flavor ki. Ya ni yau na hutu ne ba inda zani. I just want to rest. So prepare yourself. Jikinki ne pillow yau. Actually, I just want to relax today, I beg you. I'll relax with you now, maybe. Because I remember I did it. She's crazy. gaskiya murna nike at least kina son wajen nan ko na gode kwarai kuwa at least even though it's not of your standard but at least you still appreciate my place gaskiya faru? Ah, ba wani abu bane. To ka ɗauki wayan mana. Wallahi. It's my landlady. Me ya faru ne Sadiq tun kwana uku ina kiran shi baya daga wayana. Kuma ina ringin fa. Landlady naka? Sai har yanzu ban biya rent ba. Okay. To, me yasa kake ignoring din kawai ta? ma kashe wayan ma zan yi gaba daya. A'a, kar ka kashe. Har ka kashe wayan. Zan ganta an ji mai. Haba, halitta. Bashi ne take binka ne? Har yanzu ban biya rent ba. At least sai ka ɗan daka wayan ma ka mayar mata explain. Ai na faɗi mata ta ban lokaci. Kai, I don't think all is well gaskiya. Bari dai in je gidansu in duba shi. bari yanzu in je sa riga so nawa ne kudin ɗakin hanifa abin da ya kawo kenan baje get to talk now I'll settle it. Ni dai kawai ka gaya ma, ka dai san dai bai fi karfi na ba ko. Me zai hana kan na yi maka kaya? Siamo Kaya? Mm-hmm. Kaya. Um, the truth is, I don't really like the kind of clothes you wear sometimes. So I'm thinking of changing your clothes. Oh. Kake ce na takure ki. Ka takure ni da ni? Amma dai ba cikin kudinki nan zaki amfani da ba. ai ni ban masa wani za ma da allowance din ba gaskiya ban son takura dan Allah Hanifa hmm? gode And also, I'm thinking of changing your phone. Are you expecting anybody? Sadiq? Sadiq? Sadiq? This is my landlady. That's just why I told you not to off your phone. That is the more reason why I off my phone. She calls me a lot into the eye. She was calling me that time. Go now. Hi. Can you just check? Ah, look at that. Sadiq. Sadiq. Sadiq. de yayyafa musu katanga me yasa bala ka buga ka shiga ba oh my god Seni tamam itim. More especially if I'm with you. Vallahi. Ramya inek ediyorlar. Benim için yayı da yüz olsun. Tabii ki sorun altın. masu cewa Allah ko ni ma haka amma ni ma ina da wannan watan bai wani sana'a ne kake yi Bana going by one. If it's that, no, I don't support you. How do you take a man for shopping? What? Like, seriously? No, I won't do that. What is bad about it? You're a liar. I came over to your house and I knocked. You didn't open the door. And you were inside. I heard voices. You and a woman. You've been cheating on me.